Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da haka kuma sannanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na inda a yau muke ɗauke da wani sabon littafi mai suna bakar saƙa wanda Fatima Hussaini ‘yan ladan ta wallafa. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Misalin karfe shidda na yamma. Salma na zaune a falon gidansu ita da mominta. Ta lafiya a jikinta sai ka ce mage suna kallon wani American film a tauraron ɗan Adam. Fawaz ya sallama ya shigo falon tare da abokinsa. A tare suka amsa sallamar tare da duban masu shigowar. Salma da ke kwance jikinta ta wantsara ta miƙe ta nufe su. Ba ta yi wata wata ba ta fada cikin yayanta ta kadaddabe shi tana faɗin. Oyoyo big brother! <laughs> wallahi kai mun bazata, kai amma wallahi ni farin ciki tun da safe nake ta shirya maka abubuwan tarba kala-kala. Fawas ya yi dariya gami da zame ta daga jikinsa yana faɗar. Wai ke baki san kin ba ne ba har yanzu? Salma ta ja da baya, ta da yin wani far da manya-manyan idanuwanta da murmushi har a lokacin a bakinta cewa ta yi ni wallahi ban girma ba ya fawas duka fa har yanzu 18 years nake fa yadda ta yi magana daga shi har abokin shi da ke bayansa sai da suka yi dariya dariyar tasu ce ta janyo hankalin salma zuwa inda abokin nasa yake ta zuba mishi idanuwa tsawon wasu 'yan sakanni inda kallon nashi yasa ta ji tamkar an mintsine ta a zuciya don haka ta yi ƙasa da idanuwanta ta gaishe shi a takaice cikin harshen turanci sannan ta juya gunyayen nata wanda tuna har ya yi cikin falon don haka ita ma ta rufa mishi baya inda shi ma abokin ya bi bayan su kai tsaye wurin momi suka nufa wacce ke ta faman washe baki tun da suka shigo salma ta naɗe saman kujera tana kallon su inda suka zube ƙasa suna gaishe da momi cikin farin ciki ta so mu faɗar a'a don Allah ku tashi me haka ku zauna ga wuri mana Suleiman mu ƙarasa gaisawa Suleiman miƙe yayi yana faɗar um, ai zan shiga gida ne hajiya zuwa an jima zan da mu ƙarasa gaisawa da dadi momi ta amshe shi tare da cewa habade ku zauna ku gama cin abinci mana sannan ka tafi eh don Allah ya Suleiman ka zauna muryar Salma ta yi musu bazata ya ɗago ya ɗan dube ta kaɗan kafin ya sadda kansa ƙasa ita kuma ta shi gaba da faɗar Allah za ka ji daɗin abincin da na shirya muku har ka sai ya motsa don wani special girki na yi muku tambayi momi ka ji momi hararar ta yi ta ce da ita to uwar surutu Zaki tashi ki haɗa musu teburin ko kuwa sai kin gama isar su da surutu sar ta miƙe tana dariya ƙasa-ƙasa ta nufi dining area ta so mu shirya musu komai yanda ya dace sannan ta dawo inda suke tana faɗar tebur ya zama ready bismillanku tsam suka miƙe suka bi bayanta har zuwa wurin teburin ta jajja musu kujerun zama suka zauna sannan ta soma zuba musu abinci tana faɗar wallahi ya yafa wasu ban gane ya Suleiman ba sai da na ji momi ta faɗi sunansa sai na ga ya koma ta wani bakin balarabe <laughs> gaskiya ƙasar turai ta karɓe shi fawaz ya harare ta lokacin da take tura mishi flis ɗin abinci gaban shi yana faɗar ke dai baki da kunya ko dariya ta yi ta ja kujera ta zauna suleiman kuwa miƙa hannu ya yi ya ɗauki cokali abinsa yana cewa rabu da shi ƙanwata dama can jalas ɗina yake yi kishi yake na fi shi haɗuwa fawas ya taɓe baki dukansu dariya suka yi salma na faɗar gaskiya ya yi fawas ni ma Ingilan zan tafi karatu kaga sai na dawo kamar ku Mm. amma dai ba za ku sake koma ba ko suleiman ne ya ba ta amsa da shikenan ai sai kuma neman aiki salma kaɗa kai ta yi tana faɗar allah ya taimaka ana kiran sallan magariba suka kammala cin abinci gaba ɗaya suka miƙi fawaza suleiman suka nufi masallaci ita kuma salma ta nufi ta ta kwanta kasancewar tana fashin sallah sai dai ta rasa dalili haka kawai ta rika ganin hoton suleiman na mata yawo a gilashin idanunta duk da ta san ba wannan ne karo na farko da take jin makamancin abin da take ji ba dangane da suleiman ɗin to amma wannan karan abin ya saba na da can to me yasa to ya aka yi mata kasa gane mutumin da tun ƙuruciya ta rayu da sansa anya ma ko ya san tana yi kuwa dan ta lura da wani irin kallon ko in kula da yake mata wannan tunanin ne ya sagar mata jiki wanda ya sa ta ta nemi farin cikin ta ta rasa aka wani ɗan gajeren bacci yayi yi awon gaba da ita wannan kenan alhaji kabir wada injiniya haifaffen garin maiduguri ne gaba yan uwansa suna garin mai maiduguri da zama banda iyayensa wanda Allah ya yi wa rasuwa tun Alhaji Kabir yana saurayi aiki ya kai shi garin Kano a can ya yi aurensa na farko inda ya auri matarsa mai suna Hajiya Bilkisu shekarunsu biyar da aure ta haifi ɗanta namiji wanda ya ci sunan kakansa ana kiransa da Fawaz. A lokacin Hajiya Bilkisu ta fara karatun asibiti don dama tun tana amarya ta so ta ci gaba da karatunta amma alhaji kabir ya kawo mata tsaiko sai daga baya ta samu ta ci gaba cikin shekara uku ta kammala karatunta a lokacin kuma aka yi wa alhaji kabir transfer daga kano zuwa katsina don haka a asibitin katsina hajiya bulki ta soma aiki suna zaman su lafiya ita da mijinta cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Hajiya Bilkisu ba ta sake haihuwa ba sai da Fawaz ya shekara shida sannan ta haifi Salma. Ba ta sake haihuwa ba sai bayan wasu shekaru inda ta sake haifar wani yaron wanda bai zo da rai ba. Alhaji Kabir babban ma'aikacin gwamnati ne. kuma ɗan kasuwa mai rufin asiri dagdan layin unguwarsu za a iya cewa shi ne layin gaba a cikin jerin masu kuɗin unguwar kuma ba laifi yana kyautata wa al'ummar da ke makwabtaka da shi suna ƙaruwa da shi ba kaɗan ba da haka tun unguwar an san zamansa akwai gidaje biyu da suka sanya gidan alhaji kabir a tsakiya a ɓangaren dama gidan wani tsohon alƙali ne sai ɓangaren hagu shi kuma gidan wani tsohon malamin islamiyya ne wanda Allah ya warasuwa tsawon shekarun da suka wuce. Nan ne gidansa Suleiman, gida ne ginin ƙasa wanda aka shafe da siminti, ɗaki biyu ne kacal a cikin gidan, sai ɗakin zaure wanda nan ne ɗakin Suleiman sai dai mahaifiyar Suleiman tana cikin yanayin rayuwa kasancewar ba su da shi kuma ba su da mai ba su sai Allah wannan dalilin ne ya sa mahaifiyar Suleiman ke zuwa gidan Alhaji Kabir wato mahaifin Salma tana yi musu aikace-aikace anan take samun abin da take sakawa a cikin ta ita da ɗanta wanda a lokacin bai wuce shekara goma a duniya ba. Zuwan da inna binta ke yi da Suleiman gidan ya sa Fawaz ya samu abokin wasa, kasancewar ba a barin su fita. Kullum suna rufe a gida. Shakuwar Fawaz da Suleiman ta kai su har ga ƙulla abuta mai ƙarfi tun suna yaransu wanda har wasu jama'a daga waje idan suka zo gidan sukan ɗauka 'yan biyu ne saboda shakuwarsu gashi kuma iyayen Fawas waɗanda suka ja suleiman a jiki tamkar su suka haife shi duk abin da suka yi fawaz to za su haɗa da suleiman hatta makarantar boko da islamiyya ɗaya suka sa su inda mahaifin Fawas ke biya musu kuɗin karatu masu tsada hajiya bilkisu ta ji daɗin samun inna binta don ta ɗauke ta tamkar ‘yar uwa a cikin garin, garin da bata san kowa ba, da haka duk wani sirrin ta babu wanda inna binta bata sani ba. Ɓangaren Salma kuwa ta zamo ‘yar gata a gurin yayin nata guda biyu, kowanne santa yake ta da riri ta ta tamkar kwai, don haka ta zamo sangartacciya a tsakaninsu. Lokacin da Fawaz da Suleiman suka gama sakandare, Alhaji Kabir ya fidda su waje wato kasar Ingila don haɗa digiri da masters ɗinsu. Tun da suka tafi Alhaji bai yarda sun dawo gida ba sai da suka kammala karatunsu gaba ɗaya sannan suka dawo a yau inda ita kuma Salma ta kammala zana jarabar wa'ad da niko ɗinta tana jiran sakamakon jarabawar wannan kenan ko baccin minti talatin ba ta yi ba salma ta farka har a lokacin jikinta babu daɗi ta ɗaga kai tana kallon agogon da ke liƙe jikin bango ƙarfe tara da 'yan mintuna tsam ta miƙe da sauri ta nufi toilet ɗin da ke liƙe da ɗakin nata ta kuskure bakinta ta ɗaure fuska sannan ta fice falon ƙasa ta sauka inda abbanta da momi tare da yaya fawas da Suleiman suke a zazzaune ana ta faman hira. Salma kai tsaye wurin abbanta ta nufa ta zauna a gefensa ta soma cewa, basan da zuwa, Alhaji Kabir ya mai da hankalinsa a kanta yana faɗar. Yawa my daughter, kina lafiya? Lafiya lau abba, ta ba shi amsa, inda ya ƙara da cewa. A'a, anya ku lafiya ki ƙalau? Na ga alamu a cikin idanuwanki. me ke damun ki? salma ta ɗan yi murmushi tana wasa da 'yan yatsun hannunta ta ce da shi babu komai abab, wallahi ka ga bacci ne bai ɗan ishe ni ba shi ya saka abba ya ƙara zuba mata idanuwan shi kafin ya ce da ita are you sure salma ta daga kai tare da faɗar i'm sure abba abba kuwa ya ƙara da cewa okay that's good sannan ya mai da kallonsa akan suleiman yana faɗar muna magana Suleiman na lura ba ka jin magana so dubu nawa nake gaya maka duk abin da zan maka a duniyar nan ban buƙatar ka. amma ka ƙi ji na ko Suleiman ya sadda kai yana faɗar a haƙuri abba insha Allah ba zan saki ba abba ya ce da dai ya fi maka in ba haka ba su hajiya za su zame mana 'yan kalloni da kai Suleiman yana murmushi ya sake maimaita tuba nake abba Mami ta dariya kana ta ce uhm, ai kai da Suleiman Honorable babu mai jin ku balle ya gani sai dai karka ce na yi maka karambani da na ce ya batun sama masu aiki tunda sun yi mai wuyar sun kammala karatunsu cikin nasara Alhaji ce wayai Hajiya batun aiki mai sauƙi ne sai dai ina tunanin ba aikin gwamnati zan samar musu ba akwai wani kamfani da aka yi gwanjansa na siya shi nake so in cire wasu manyan kuɗi in gyara in ɗora su a kai Koya kika ce moni ta cafe shi da cewa eh haka ne Ya yi honorable Allah ya saka maka da alkhairi abba ya amsa da aminu salma da ke gefe ta karyar da wuya tana faɗar to wai ni abba ina zaka tura ni karatu abba ya dube ta da murmushi a fuskarsa ya ce umm, har yanzu ban kai da yanke hukunci ba mai dota da ina tunanin in tura ki Amerika, amma kuma yanzu na fara tunanin ko dai saudiya zan kai ki ki yi ki a jami'ar madina cikin ɗoki da farin ciki salma ta soma faɗar la'i eh, wallahi abba ka kai ni can ɗin kawai don allah abba <laughs> momi girgiza kai ta yi ta ce a gaskiya ni dai ban yaji anan ba my excellency idan ka raba da ita to in zauna da wa abba ya nuna mata siya ya fawas yana faɗar ba ga sauran 'ya'yanki nan ba ta ce a raba ni da fada ban ga sarki ba ni dai gaskiya ka da ƴata ta tsallake garin nan ba ma wai ƙasar ba waɗannan ƙattun ba sai na wani ban sace ganin sa idanuna ba gashi inna binta da ke taya ni hira ita ma ƙafa ta ƙi mata sauƙi don har yanzu ciwon kafa ta ya ƙi ya warke kaga ko idan ka fidda ta ainikewa za ta dame ni Fawas katse mahaifiyarsa yayi da cewa haba mu dan Allah ki haƙuri ki bar ta a fitar da ita waje ta yi karatunta ya fi a'a ni dai ina bayan kimomi ta zauna a nan ta yi karatunta muna ganin ta zai fi suleiman ya kwace zancen salma da ke zaune duk ta tsure wato ga samu ga kuma rashi cikin shagwaba ta so mu faɗar haba don Allah mu don Allah ki haƙuri na fita waje wallahi zan dinga zuwa miki hutu dariya ta basu saboda yadda ta maganar tamkar wacce aka wa makoshi. Abba ne ya dafa ta ya ce, min kiyata, in dai fita waje ne, kin ji har kin dawo, ita da kullum take zire wurin aiki har wani kewa ta sani? Cikin zumuɗi da jin daɗi, Salma ta soma godiya inda suka yi ido huɗu da momi tana wurga mata wani harara. Tsam Salma ta miƙe tana faman dariya ta yi gaba tana cewa I'm sorry my mom please I'm sorry good night bata jira amsawar ta ba ta yi sashin ta ciki da farin ciki ta albishir ɗin abban nata don haka ko da ta kwanta da ƙyar bacci ɓarawo ya sace ta saboda farin ciki wanda ya danne damuwarta da take ciki ta Sulaiman. Washekari da Salma ta farka take jin kewar yayanta, haka kawai ta tsinci kanta da san ganinsa wanda hakan ya sa ta wani a falo ita da moni amma babu alamar Suleiman zai shigo gidan. Shi kan shi fawas ɗin sau ɗaya ta gan shi, kuma ta so tambaya shi ina yaya Suleiman. sai dai tana fargaba kada ya gano abin da ke zuciyarta. Don haka wani ranar haka ta yi shi suku-suku kamar marar laka. Misalin karfe shidda na yamma tana kwanci a falon ƙasa ita ɗaya tana duba wata mujallar Hausa ta 'yan fim wadda momi ta aji. Na fita jiyo sautin momi tana faɗar ni zan fita idan rayya mai aiki ta zo tuwon alkama za ta tuƙa wa alhaji da miyar kuɓewa ɗanya salma ta yunƙura ta miƙe tana kallon mahaifiyar tata wacce ke sanye cikin fararen kaya na malaman asibiti kafaɗar ta rataye da ƙatuwar jaka sai mu kullum mota saƙale a ɗan yatsanta muryarta a sanyaye salma ta ce um, uh, na manta yau night duty zaki dama ina so ne in shiga gidan inna binta in ƙara duba ta saboda rashin lafiyar tata ta ƙafa momi ta ɗan tsare ta da idanuwanta kafin ta ce wai me ke damun ki ne salma salma ku ta saurin ɗauke idanunta tana faɗar me kina gani ne momi babu abin da ke damu na fa momi ta ce allah isa idan kin tashi tafiya ki duba kicin akwai sauran shinkafa a tsohon buhu ki juye mata ita tunda an fasa sabo na san za ta kai tiya biyu sai ki haɗa mata da taliya ko guda goma ce ina tunanin akwai sauran garin kunu shi ma ki juye mata ki kai mata salma ta amsa da to sannan momi ta yi gaba tana duba agogon da ke ɗaure a tsakiyar hannunta ta fice tana fita tsam salma ta miƙe ta nufi kicin ɗin tana har haɗa kayan kamar yadda momi ta gaya mata sannan ta nufi sashinta a lokacin har an so mu kiraye-kirayen sallan magariba. Don haka cikin sauri ta nufi toilet, ta watso wa jikinta ruwa ta nufi gaban madubi, ta shafa wa jikinta mai, ta da 'yar kwalliya simple. Sannan ta juya wurin wardrobe, ta buɗe ta ciro wata sabuwar atamfa da za ta saka. Bayan ta sa ta koma gaban madubi, ta gyara kayan nata da ta saka. Ɗinkin doguwar riga ce, iya gwiwa mai dogon hannu iri mai haɗe da zani ce tana saka kayan ta ɗauki matacin kai ta warware gashinta wanda ya sauka har saman bayan ta ta sa matajin ta share shi sannan ta ƙara ɗaure shi sosai ta ɗauko mayafinta maroon kala kalar kwalliyar atamfar ta ɗora a saman kai wanda ya tsaya iya kafaɗinta tana cikin fesawa jikinta turare ne ta ɗan dubi kanta da kallo cikin madubin tun daga sama har ƙasa. Salma doguwa ce siririya mara jiki, kayan nata ya ƙara fitowa sakamakon gyara da kuma kwalliya da yake ‘yar kwali sace Salma, don ko ‘yar tsana ba ta kai ta kwalliya ba. Wannan kenan. Salma ta yamutsa baki tamkar wacce ta ga wani abin ƙyama, ta ɗauki wayar ta da ke kan madubi, ta zira flat shoe ɗinta. sannan ta fice daga ɗakin sai da ta fara shiga cikin kicin inda ta iske mai aikin su ta iso ta sanar da saƙon momi sannan ta ɗauki ledojin kayan abincin ta fice da ƙafafuwanta ta taka har zuwa gidan su suleiman ɗin kasancewar gidan nasu yana liƙe da nasu tun daga bakin soron gidan ta fara yin sallama inna binta da ke kwance a tsakar gida saman tabarmar roba tana sauraron tashar garanti ta amsa sallamar ta tare da faɗar lale da tsohuwa salma ta ƙarasa tsakar gidan tana faɗar a'a babu wuta inna kuke zaune cikin duhu inna binta ta tura mata kujera yar tsugunno da ke kusa da ita ta ce da ita ke dai zauna yanzu na aka ɗauke mana wutar kuma 'yan fitilar da nake amfani da ita kin ganta can saman taga ban san tashi don ba na son kafafuwan na wasu dan motsa mani na samu na ji saukin su saboda maganin da alhaji ya kawo mini ɗazu da safe na ji daɗin shi. za mu tsaya ta cikin shirin harshe na inda muke karanta muku ƙayataccen littafin nan mai suna bakar saƙa wanda Fatima Usaini ‘yan ladan ta wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su comment ta shafinmu na Hausa Top TV ko kuma dot com. Ni Abdullahi Muhammad Salbas na shirya na gabatar, nake ce muku bisalam. danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.